Ke kuma bakar munafuka. dan Ka ƙara ce mun munafuka. Ni kike nuna da hannu. Kai hauka ta ta fita ka. Kuna ga abin naku ba wallahi kamar da wasa. Idan ban yi sintirmu da ku. Kai sintirmu da ku. yi sintirmu da ku. Tsoron kake. Bayan ka na shi na kyale ka. Ya kike baya baya matsawa zaki. Mu da ku. Eh, haka kika ce. Eh. Wallahi. Dole magana zo nan zo. Kin san kin san da kin ga ma'aikaci ne farar hula dariya. To ina jin wayan wuyansa zai hau ko kuma an cika ma aljihunsa. Yawa! Duk da dai. Na kofar gida ne. Wata ƴarya kuwa na gani daidai kwaɗo. Kuma har da kuli da tumatir. Alhamdulillah. To kin ga damuna ta ta faɗi kusa da lambu. Yanzu ya za a yi yarinya ta. Kana da kuɗi? A kuɗi za a samu kuma za ta samu kuɗi za ta samu ɗaurin gindi. Saboda wancan da ya kala mata sata kina ji nake neman kai ta ɗin. in nuna ma hada ɗakin ta yi a guje ta waƙo waje. Ani ka bani da shi na mai sharrin mu na mata. Ne ah. mai kace-kace a cikin gidan nan. Sai ya shekara 20 a gidan Yanzu ma idan ne ma sharrin ya musa karya hidan da goron nan. Mu a ga mana iskanci gidan nan fa kowa akwai akwai lauya akwai alƙali akwai ɗan sanda wanda kyatsin ne kama ma nake in siyar mar. Kotun zoya kotun ne. Inde za ka kashe kes ai shikenan. Yanzu ki haɗa da ita. An gama. Kuma ke ma akwai ɗan kasanki mai ƙwari. ai yiri yiri Allah wallahi a'a ba hajiya kuma na gama ne ta kari da ki damu dai ina jin harin dai ma dai bai goce ba zai iya wa kanki a'a ka dai eh. tsaya akan nata eh. karka ji komai a ko sallah ta ai ka taho da kajin nan na bakin Yahuza kar ka ji eh, bar maganar nan naga kin san duk abin da ka hada da dan kudu kana dan arewa sai ka samu matsala ya wannan bai raban banzan ya wuce an taru da ka ya an tsaya a gudu hmm, ana bulma kenan Sai ka ce ku? Ai ma sai ku. Ba muna fisi mu dai na yi ba ko? Mun ji magana sama sama ana jiyar bawa me menene. Eh, a'a ai mu munafikai ne ka san ni suna na Obasanjo. Obasanjo? Mm, ai munafiki ne. Kisa ya nan dai abun da zaki kisa ya yare wanki. Mm. In kin shiga kudu, wallahi sai mun su ban mana. Dure ni hankali. Za ku ci uban kuɗi. Sai mu si uban mu, sai mu si uban si, Biyu. Ke. Ki kyale wannan wannan banzan da wurin sama ba karɓo yake ba. Ba ya faɗa Allah ba. Ba ya iya faɗa Allah ke bai. Kar ka nuna ni da hannu, gwara mutunci ne da uban. Kar ka nuna ni da hannu, na nuna ni da yatsa. Sai ka lakuse misi hansi ne. Na yi. na yi har hula ma in lakuce wuce ka kama gaban ka ka tafi barkan luna barkan luna kama gaban ka ka fita kama gaban si eh ka fita ba za a kusa da ni bai da bai ga me kike ce ba bai kama gaban si ba oh haka ne akwai eh fudara kai tafi dan karemi kake kai saboda munafisin kama yasa ka ka daina yin sawu yanda kake jiya tinda kake ji ka sigo gidan nan bai ka kare gaba ba dare na hankali karamar su babbar su eh, ke kuma ke maimakon ma da kika shiga dan sanda a baki bindiga sai an baki gora an san ba bala'in da zaki aikata. Kandunan mi a nan. Eh? Allah ya dada daki. Ya dada daki na. Eh, eh, eh. ma mai ita. Ina jin ina. Ai hakuri. Ba za a kira ni shi da ba ka burma mai kuma kaza waye zai kama mana ka mai shuka da daddare ina jiran kaza je ka. Eh?

Mm. Wannan kazar ta bakin Yahuza. Kuma kan ta shigo daki na ta bar ta kalmanta kofa ɗaki. Ta shigo da su du. A'a to tun da ka ci haka tunda ka hanya za ta ciro ta liƙiya. Yawwa ta shigo da su du. Kar yawwa. Kin san mu jama'an tsaro muna da taku. alquran muna da taku bindiga maza a bam. Da Allah ya sa gwamnati ma ta yadda ta ce duk wani ɗan bijirin a bahi bam. Saboda yawan dare. <laughs> Wai ka san me yake ban dariya ne? Eh ba zan ci uwar ka idan ba ka ba Allah ya kina. lauje eh? wai kai mutumin da ya bala irin na wani wayo ba wallahi ya ya mai da mu gida da dai ma har ka cinikin mu fa kawai ake fa yadda ka san wasu raguna ban da rainin wayo da ya nuna mana ma ba mu san me muke mutumin nan amma bai san da wa yake magana wani bai da ake kira ja na ko ja dauki jajaye sun kame kai kace ja dai nan jajaye kun dauki jajaye sun kame mu amma kai ba san me Sata gidan barawo Zai san da barayi ike magana wannan mutum. Ai duk barayin da suke garin nan ba wanda kai ka iya kwantan bauna. Ni kadai fa nake tafiya wahai ne har ka sata. A'a, ai kawai kamar ta saran na sadan barawon guduma wala kiri. Ni ne in ne sam ne sam ne sadam ne sakam. Eh, eh, eh, eh, to wallahi in yi wasa har yi nufan ɗin jikin sai mun ɗauki. Ai wallahi har wannan komai mun takalu an daɗe ba a mai ritaya a ofis ɗin nasu ba. Kai mana. Ha? Kai kawai kaga cin uwarsa nan kawai gwandama. A'a kai. Me kai ka da cin uwar Ba a ja da hukuma. Ha ba. Allah kuwa. Ai kawai yadda ka faɗa ɗin da haka zabi kawai kwance kwance. Tun yaushe tun yaushe ai tsaya ka jin gaya maka ka kyale shi. ka san jama'a suna girma fa ka san jama'a suna dan girma fa karfo ne dau dauka ce mai masa wallahi tallahi wayan ne mu dauke wace a ah, he ma ka fada ah! <laughs> ka san Allah wannan wai har daki za mu bi mu dauke ta har daki gaji tanhi ya bari ya tafi da wayar mu kuma ko ya zo wai mu nemo abin da za mu nemo wannan kon ma da gani na cuta ne a'a wannan yallaban Allah ne gaskiya eh. irin su ne ban za su mutu bai an rufe musu daki wani daki Qur'ani sun dinga mace mace nake. Na san mutumin da zai mutu aka sa mata huna daki saboda ka ji karasa. Kai Allah. Allah wai amma ni za a rinka wala mu za a yi wa shirme ana. me ya dame mu da Allah to gwamnan Kano ma ni ne masa kamfen ni ne sanadiyar zaman sa gwamna Allah Allah yanzu nan sai ka ga na kira shi ka gani ba ruwana da kowa a nan gidan ba wanda ya dame ni abin da naga dama shi nake yi ba ruwana da kowa to me kuma ke kallon da ta kallo na mana ina ruwana da ita haka ake yi haka kake kallon sa ni ba ruwana da kowa fa a nan gidan kawai ni harka ta na sani ni kadai ba ruwana da kowa kowa ya ƙari munafurcinsa a a'a yanzu nan sai kira wannan ba ba zai yi aiki eh, sai aiki kullum aiki gaji wallahi gara ki ni wallahi wallahi gara ki sake kullum ke haka ce ke kalli ki idan yana maganin zawo kai wa kanka mana to ke hike na haka ke billahi la ilaha illa gara ki sake ni salamu alaikum eh, na gaji da aikin nan haba sarki haba haba na gaji wallahi haba na gaji gaji masifa biya ki ah, haba Allah ya hada da masifa biya kai ka ce zuma kai ka ce zuma kullum ai bai agogo ne ni mai magani agogo ne ni mai magani eh ina jin kai fa kake ba mu magani muna sha me ka kada mu kanka na dai na bada maganin Ni ta hada ni da masifa, na hada da. Gashi na baya iya komai baya noma. Na hada da masifa. Ah, a kin za mu da ki hakuri. Golan karfe da ni. A a amma kaza da za yi. Eh. Ya hakuri shiga cikin ka dauko jakarta. To, eh shiga cikin. Wani abu magani. Eh ni zaka dauko magani. Magani. Na eh, ba ki bude mai daki ya shiga. Zan baka maganin da. Eh, eh, Haka nake so ai. Ke bude mai daki mun A kai za ka da. ka mun. A a a ai kuma an yi magani na makama ja karshe wallahi ba da magani maganin da ma wallahi da Allah ba na karka kai ni da ba da aiki za ta ba ni da Allah ba na karka kai ni wallahi ta ba aiki za ta ba da Allah ba na karka kai ni wannan ba da aure yarinya haka ce na kai gida ka ji matsalar yaro wallahi ka ga shawara zan baka ku na ciwo yake ka san ni wallahi ina zuwa yanzu ka tarata ka yanzu ka ta, yanzu ka tarata wallahi yanzu ka tarata ciwo da akwai roba roba wace kama ruwa a ciki he ka fito Allah malam eh to kai na tura na hankali tura eh, na dama ke kuma da na ciki jawo kofar sa ka kata saboda kasa zo mu wannan na riga na yi abu dina naga babu wani abu ba zai yi ba hajiya ni gaskiya ba zan ba wallahi a ba zan yi ba wallahi na rantse da girman Allah baka isa ba sai da ta ci gora za ta yi da garara na rantse da Allah ina nan daren daren mu da ma yan wanke su ne ai mu da ma mu wanke ku ne idan muka wanke ku mu wanke su waye to na ku karfin ka wanke in ka saba wannan karan wallahi baka isa ba wallahi ina nan zama daren babu inda zan je ni ba an gaya maka Gidan ne? To ko ba gidan uwata bane sai da ka dauko ni daga Abuja samo kuɗi na zo muka kashe shi da shi sannan yanzu zaka cangwar maka daki wallahi. Nawa ne kuɗin da ke kawo aka cinye? Ko ma nawa ne na kawo? Ba wani mai yawa bane kuɗin nan kuma mun riga mun cinye shi mun gama. Da aka kawai ni yanzu check out. Wallahi baka isa ba ina nan a nan ɗakin ba inda zan je ni. Ba inda zan je. Ai ku sai kin fita. wai sai dai kawo wani ya cinye min kuɗi na sannan yake so ya ce bar mishi ɗaki ai zama daren dan tare muka biya kuɗin ɗaki ni nake kai shi botik yake sayan kayayyaki sai dai tabbatar yanzu ban da ko sisi wai zan bar mishi ɗaki ba inda zan ji ki mata bayani dalla dalla da ta gane ta saba ta saba aje yan tasha wannan kazaman yara ta saba aje su ke gwara ke ma kin dan kile na dan kilar da ke na kilar da ke ki ga mata ki mata bayani dalla dalla za ta iya da ke tana da wasu samari da suka wuce kanikawa yan ade sau yan tarji. har yayi fresh ya dama haka halinsa yake ai. To ai bai Can ya je ogere ya dauko ije ta fa can a ogere ma wai hmm. bikin ajan wata wace ce ya dauko wata tsinanniyar yarinya gidan nan kabba wanda hmm. ba ta yi wasata ba. Ta tafi haka ike shi yan bi sha biyar ike ebowa kuma ya fi son inda za a ringa bauta mai. To har yayi fresh yayi kiba. Ai ba in gaya miki. Mai kike bashi amma da yake shafa kwana hmm. biyu ya fari. Ai ba abin da ban masa ba ba in gaya miki. Ina nan ine muku laba na ga kwana biyu baya fita. Ai in gaya miki sai da ya tabbatar da cewa ya cinye min uwar kuɗi na yanzu yake so in bar mishi gida lokacin da na ɗauko shi kin gan shi ne wani wurgiji wurgiji da shi ba kyan gani amma da nazo na gyara shi wai yake so ya ce in bar mishi gida ni shaida ce ran nan ma oh. akan slippers in wanka da ya dauki nawa haka muka dinga bala'i da shi a oh, cikin gidan nan yanzu ya kile ya eh. kile yana so in bar mishi ɗaki mun na kin manta daga inda daga inda aka dauko ki hannu na fa aka danka ki da aka kaki ba ni fa na taimaka miki ma na ce a baki dakin nan da nawa da nawa karo karo na sa aka a gidan nan aka cika miki aka baki kudin dakin har zaki wani wannan yanzu dai didde da ka ta chat magana dai na san ba zai wuce bibiye yarinyar nan kike ba ga ta na gama da ita tafi da ita na san karshen zance kenan ki ce mu sakan miki ita aikin saba da mu an zo sakan miki to fa wannan ba irin waccan bace wannan za ta ci mai wannan dai za ta sha mai ba irin waccan bace yar tsala yar tsala wannan za ta sha mai a ah, nan a gidan daki na zan ba ki ni daki na na kowa ne ai daki na na kowa da komai ya fiki da jakaki Zan ɗauko mayafi na da zakana amma ba inda zan je ina nan gida. Jeki ɗauko ciwon ya mace ne ya mace ne ɗaki na zan kai ta. To jela to jela ina. Jela ina. Hmm. an Adina ki ma arziki ne da shi. Shi ba mace ba ta ba shi kuɗi ya karba. Mace ba ta ba shi kuɗi ya karba. Mace ba ta ba shi kuɗi ya karba. Sai na ɗebo mata na gama sai bata na gama rabuwa. tafi. Sai ki bula buwa. Ki je dan taxi za ta ɗauke ita. Ina ma gidan nan dai ya gaban nawa. In ma dan keke na fef ne da uwar kuɗin sa. Eh, mun ɗauka. Tata wanda ka kuɗi ka mu zo mu tafi. ta Kana ji kana gani. Maza maza na gama ta. Maza maza. ba inda zan je gidan nan zama daren ba. In dai wannan in dai wannan eh tsalace da kika bi ta shan mai ne da ita gwara ma ni inda wannan ya tsalar da kika bune shan mai ne da ita nawa na ka mata suka yi rigima ke ma kwana biyu na ta miki sakin out kina ganin ta a haka banda cin biredi ba abin ta sani ai ba bulata na ce banda biredi ba abin ta sani ba abin da ta rage ke an gota kalmanta idan kin bu wannan masu kifi da masu nama da yan ya sau da su za ta haɗa ki nan nan mara da zaune kika kilin in kika je can gurin wallahi ya zaki ki fata fata me ta sani kina ganin ta wannan ya tsalar aikin banza nawa na kai mata Allah ya sa ma dai kada ta yi miki